Allah ya yi ma sarkin Bargu a jihar Niger Alhaji Halliru ɗan Toro rasuwa. Sarkin na Bargu Alhaji Halliru ɗan Toro na uku ɗan shekaru saba'in da takwas ya rasu a wani asibiti da ke ƙasar Jamus da sanyin safiyar jiya Juma'a a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Tuni dai gwamnatin jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ke yin ta'aziyya ga iyalan margayin sanarwar mai ɗauke da sanya hannun babban mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan kafofin yada labarai Mr. Jide Orutusin ta ce rasuwar sarkin na Burgu wani babban rashi ne ga Najeriya. musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke buƙatar irinsu. Margayi sarkin Bargun dai Alhaji Halliru ɗan Toro shi ne shugaban ƙaramar hukumar Bargu na farko, sannan ya riƙe mukamin kwamishina a jihar Kwara. a wancan lokaci da yankin Borgun ke cikin jihar Kwara. Haka zalika murgayi Alhaji Halliru Dan Toro tsohon sanata ne a Majalisar Dattawan Najeriya, sannan tsohon ministan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, wazirin Bargu Alhaji Nuhu Sa'adu Abdullahi. Ga abin da yake cewa game da rasuwar sarkin Bargun a hirar da nai da shi ta wayar salula. Wato ina da magana rashi ne ita ce amma mutum na son dan uwansa Allah ya fi mutum shi wa hmm. ba ba wanda ke takara da iko Allah dan yadda aka ce mu mun san ko mun so ko mun ki wata rana duka tafiya za mu to ce ba wanda ya san lokaci in yanzu dole ne mu karba mu imani sai imani da Allah na'am kuma duk cikin Allah cikin sa na fita masa ya huta ko Allah ya ta da bayan nasu da yayi a takaice da mata ba sarkin ba sarki ne wanda kuka sani adalci rayuwarsa tun lokacin da wanda magabata ke mai kira juwa tun yana matashin sa da adadi mazar tun ne mai aiki fara da gaske da aiki da su su dauna ya aiki da rawa shi abin ta sa aiki sai a sako mutum ne mai son gaskiya mai rikon amana da yammacin yau asabar ne dai za a iso da gawar sarkin bargun a nan gida Najeriya daga can kasar ta Jamus yayin da za a yi jana'izarsa da safiyar gobe Lahadi a fadarsa da ke can garin Bargu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.